Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri daga nan Studio Kalangu. Ku rike da kyau Studio Kalangu na watsa muku shirye-shirye ta ko'ina tare da taimakon gidajen reduka da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa ta mutum jar guda takwas gidajen reduka da suka kai guda talatin da hudu. Ku rike da kyau muhawarar Studio Kalangu wata dama ce da ke ba damar fahimtar fuskantar abubuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'umma zaman rayuwa tattalin arziki kasuwanci muhalli da dai sauransu kuma sido kalangu muna amfani da wannan dama domin gayyato muku kwararru wanda za mu tattauna ta da su kan batutuwan da suke damun ku kan batutuwa na yau da kullum a game da haka ne a yau din ma sido kalangu ta mai da hankali kan wani batu mai muhimmanci wanda kuma a wannan bangare za mu duba kiwon lafiya wato fannin likitanci inda za mu tattauna a game da wannan cuta ta zamani ko kuma wannan cuta wadda yawancin mutane har yanzu ba su gane da ita ba kuma wannan cuta ana cewa cuta ce da ta fi kama wato latizawa wannan cuta muna so mu san kowace iri ce ita ce cutar fitsari wanda kuma domin tattaunawa muka gayyato muku wato masana ko ko ce masanin wannan cuta dr wato na maiwa babadi wanda da shine za mu tattauna wannan muhawara ta yau. Amma kafin sannan sai in ce da ku ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madala wannan muhara da ta kamar yadda na bayyana muku zan mai da hankali kan wannan cuta ta fitsari menene ake nufi da cutar fitsari menene ke janyo wannan cuta ya ake gano ita wannan cuta a jikin ɗan adam waɗanne muhimman alamomi ne na wannan cuta yaya za a rigakafin ita wannan cuta wasu daga cikin wato tambayoyin da za mu kokari mu samu amsa ga bakin wato eh, dakata na maiwa babadi wanda yake aiki a na likita jihar lamurde da ke nan birni mai kamar yadda ni bayyana muku a yau din nan za mai da hankali kan cutar fitsari wani nau'in cuta da ke haddasa eh, wato da ke addabar mutane a duniya hakika an yi nuni da cewa cutar fitsari na ɗaya daga cikin manyan dalilan mace-mace a duniya a cewar kungiyar kiwon lafiya ta duniya ce da oms a shekara ta biyu ita ce dalilin mutuwar mutane miliyan takwas da ɗigo kimanin kashi goma sha uku cikin ɗari na mace-mace a duniya a cewar na hasashe na cibiyar ƙasa da ƙasa da ke bincike kan wannan cuta fitsari wato cerc e kusan wato kashi saba'in cikin ɗari na mace-mace suna faruwa ne a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ko kuma ƙasashe masu madaidaicin ƙarfi a ƙasar nijar ita wannan cuta wato an ka dunkule da cututtuka da suka shafi gyambo ko kuma kansa ana cewa ita ma cuta ce wadda take ke kama mutane da dama. Domin tattauna wannan mahara ta yau kamar da na bayyana muku anan ɗakin magana ina tare da Dokta Namaiwa Babadi. Dokta Barka da warhaka. Mun kewaya a nan birni mai mun ji ra'ayin mutane kan wannan cuta ga abin da suke cewa. Malam salamu alaikum ko ka san cutar tsari da take shafar wato tsaki? Ah, na ne girma dai ne. Girma ne ke saka? Girma ne. Kenan babu cutar sai mutum ya girma ne take damuwa shi koko kawai to wannan dai kai cikin girma ne yake tahowa in dai ka kaman da hitsari yana damun ka kwarai kina in mutum tsuho ne wannan lokaci ne hitsari bai tsaya bai iya rike hitsari saboda yawanci duka mutanen masu shekaru ne su rishin hitsarin nan ga kama wato waɗanda suka mayanta kenan insha Allah kenan kana ganin ba iya magance ta to Allah ya maganin ta kai akwai wuya dan girma ne to kai ka san wannan cuta ni eh. to lalle wannan cutar da wannan ya kwadi hakan na ta katahiya mm. ne wani bi girma ne in ya kama mutum bai wani bai iya tsaye da hitsari hmm. ka gani wani bai iya tsaye da hitsari ko kanin shi kai shi na ya kubta da shi ka gani ai matsala ce ka matsala ta wattan kuma sai an kai ta likita an sa musu waɗanda yawancin waɗanda aka sa ma fiyon nan hmm. yawancin su masu matsala wattan ka taɓa ganin irin wannan mutane masu fama da wannan cuta ana kansu likita kana hmm. ganin wani shi ana sa mishi tiyo to duk masu matsala wannan ne na rashin hitsarin eh na gode to cutan na san shi tun da na ma ta ya ganin ma mutane ta taba kama eh, cutar nan na fusari wannan kamar fusarin ne bai mutum bai yake ta wani bi kamar in kana yaro kusari ya kama ka ba ka zahinta ya ka yi shi shina yi ya sa ya kama ka kuma banda wannan wajen abinci wannan kamar kana ci abinci da waɗansu duwatsu kanana kanana ko masu shan ruwan tabci tabci wannan na daji su ne yake sa ciwon nan yawanci mutane suna kama da shi kamar duwatsun nan su ne su da kaci abinci ko ka sha ruwa iya cikin sai ya ta kwanta abin ga wurin hitan sari wannan to da nan sai ya ta canye wurin ya kai ma inda zai rihe ta sarin bai wuce kana jin hutare sai ka tai bai wucewa an sai an kai ka likita yo ka ce ka taba ganin mutanen da suke da wannan cuta ya rayuwarsu take kasancewa wallahi rayuwarsu wannan abin iya ba da tausayi tunda sai ka ga ga ga dottijo ga mutum da karhin shi sai abin ya dame shi bai yi shi komi sai an ta yi an kai shi likita a rike shi a sa mishi wani dan tuyuwan shune suke sa nan da nan ne fusarin suke fitowa sai an an ma mutum operation ma tun da duwatsu ne sai ta kai inda duwatsun nan da sun shiga wannan sai nama ya ya abin gansu ya rihe su mhm. to shine yake sa sai an yi ofere a yanka a hidda to ana cewa kamar wannan cuta ta kama tsaffi shin da gaske ne to da gaske ne tunda yawancin wajen dottija ne ake gane shi ga yaro bai abin da tunda yaro shi shina da karhin shi inda karhinta ta rage ne nan ne zai iya kama ka ta wani kira kake ma mutane kan wannan cuta to kiran da zan ma mutane ai hankali a kula da abinci kuma da kaji husari wannan kakkace zaka wani aiki ka taikayin shi nan da nan ka samu kanka wato tsafta dai tana daga cikin hanyoyin da za su kiyaye mutane da wannan cuta wannan babu shakka Na gode. Kuma da labarin dawo gare ka, Dokta. dokta kaji wato taken wannan mahara tamu to cuta ka san an ce cuta ta tsari yawa gare su hmm. amma ga wadda ta kama ga hira ta yau ne aka ce ma kansa na prostate o kansa na prostate kenan lalle ciwo ne wanda ke kama mutane daga shekara hamsin zuwa bisa amma ana samu wataran wataran a samu ko yaro mai shekara arba'in da biyar shi na ya shi shi in ya yi shi yana wahalshe shi na zahin kama matsala babba kwarai to dokta ita wannan cuta ana iya ta zamani ce ko kuma dama akwai ta a duniya Oga cuta dama akwai ta a duniya sai dai ka san mu nan ga da bayan an ka fara sanin cuta da yawa akwai cuta da mutane na da su mai ba a sani tunda ba a bincike na gaskiya sai dai a ce ko wani ciwon daji ne ko wani abu amma ba a bincika a gani Me yanzu da muke da kayan bincike ko ina ana samu ana bincika yanzu an gane da wannan ciwon akwai shi mu ko ina na'am to ita cutar wannan ta kansa wa cutar fitsari haka shin me ke janyo ta an yi bincike an gano dalilan da suke janyo ita wannan cuta haka to wallahi binciken da an kai ba ga mayoyin abu da suke sa ta ba me an gane da wajen tsohi na suka tashi kuma an gane da wa'an daga yawan cin cin nama nama kwarai mai maski mai mai koki na mai maski sun yi kwayan shi na'am kuma an ganar da in an ka taba yin shi cikin gida so guda in an ka yi cikin gida so guda to wa'an daga gabiwa na baya sa ya kamata su zan lisa da kansu su zan zuwa likita ana ana liba ana diba musu dan da an hanyar shi inda an ka taba yin shi eh to da dokta kun ce ita wannan cuta ta fi zuwa ga mutanen da suka manyanta kuma sannan kun bayyana cewa cuta ce wadda ta jan hankali ko kuma take ta shafi mutanen da suka fi cin nama to kuma in ka duba wannan ƙasa tam ta Nijar ai an san da lalle Nijar akwai masu cin nama sosai eh. kenan wata barazana ce ko abin wanda ta kamata a mai da hankali domin a yi rigakafi ko lalle dai kai waɗanda ya zamanto gidajensu an taɓa yin irin wanga kansa mm. ya kamata su rage cin nama mai matsi eh, dan dai wannan ciwo na kansa na prostate kin da ake waɗi shi na kansa na harko wajen namiji wanda ya kai shekara hamsin kansa na harko shi ne mm. kayan waɗancan su fara hitowa shi na a gaba cikinsu wato ko dai a nan nijar ita ga cutar da ta shafi maza wato ita wannan cuta ce ta shafi ciya a ce yiwuwan hitsari ko kuma ba yiwuwan hitsari kawai da mata suke yi a kwayoyin tsari ne yake sa ba kansa kin kama kama prostate ke namiji ko ne yana da ita mm. to ba a sanin wani muhari sai ka gaban za ta tashi ta fara girma mm. tana sa mutum yana tsarin jini ko mm. ko ko hitsari ya ke hita hakan ga to ita ce ke kawo haka nan akwai wani ciwo wanda ba kansa ba shi ma yana yin haka nan wadda waka me an ka bincika an ka gani ana sanin in kansa ne in kuma wanga ciwo ne wanda ga zakkuwa kawai saboda saboda tsuwa kawai mm-hmm. namiji duka in ya fara tsuwa mm-hmm. tana fara girma tana kama shi matsala ya tsari mm-hmm. shi wannan bai da ba kansa ba ne shi kansa matsala shi yawo yake cikin jiki shina kama jiki ko ina ko ina amma wancan shi wanda ga kawo ya tsari kawai shi bai zuwa ko ina nan dai na shi an hudda shi an hudda ne Mm. Eto eh, kinan alamomin na ita wannan cuta ya ne suke takamaimai saboda mai saurari yana so ya gane alamomin ta eh, santom ɗinta da ake ci a faransanci. To alamomin ta dai abun harko wani wuri da musa ga mutum ya fara da tsarin shi ne ko ko mutum ya fara da ciwon ciwon karkashin cibiya. Mm. ka Kashi karkashin cibiyan ka na yawan ciwo ko da wani lokaci. To in ka tai likita in ka tai likita sai a bincika in likita sun ka bincika sanan za su ce maka lalle ciwo wannan ciwo da aka ce ma na adenom mm. wanda daga bin tsohon tsohon jiki mm-hmm. in jiki na tsuha shi ma shi na girma shi sai shi liƙe hanyar hitsari shi wannan kawai liƙe hanyar hitsari na da shi bancin shi bai da wata matsala matsala ce eh, doctor shi wancan wancan inda inda ya matsala mm-hmm. shi shi na shi liƙe hanyar hitsari mm. kuma shi na shi kama Anta, ko shi kama gilbe mm. ko shi kama kasusuwa na na kwankwarsu ko su kama kasusuwa na tsara ka gane ko don ka shi wancan aikin nashi ya yawa ya muni ya muni wancan da inda an ka hudda shi kenan mm. amma wanga kansa ko an hudda in dai ba da wuri ka zo an kai maka aikin ba ko an hudda shi na ta tahiya matsalar ta nan wuri guda tana rage amma can wani wuri sai shi ta tahiya kenan sai ya wani wuri madalla yaɗuwa yake ana ciwo ana magani kana kan baki bala yaɗuwa yake sai ka ga zuwa shekara biyar hakan ga ya gama da mutum eh, to dole maza kadai ne ita wannan cuta take kama mazan kadai maza mazan waɗanda suka mayanta maza kadai ta kama tun da ciwon bisa prostate yake ah. prostate ban san sunanta ba da, da hausa, da hausa eh, eh wani, wani, wani nama, nama ne da karkashin mahitsara tsara. Hmm. shi ya karkashin mahitsara tsara, mhm. gare shi ne hitsari ga biyuwa cikin shi hmm. hitsari ga biyuwa ya wuce wato kawai wata yan cika ce dai haka eh, cikin shi in kamar namiji ya, ya, ya, taru da mace hmm. abin ga mani ga biyuwa shi wuce mhm. don aikin shi kenan yana da nashi kokari don namiji dan da yan babu shi sai ka ga ya koma cikin mahitsara ito eh kenan na eh, dokta idan na fahimci ka ita wannan cuta ma tana hana ma haihuwa ko ga eh. shi ɗa namiji eh mana yanka ka hudda yanka hudda prostate tana hana haihuwa me hmm. ba hudda ta ba mutum na iya haihuwa to ita wannan nama da kake batu da ke karkashin namiji an ka hidda shi babu wata illa kuma to lalle in an ka hudda shi akwai matsala da shi ka kama namiji don na hwari dai kaga in babu in babu naman gada a karkashin mahitsara da aka ce ma prostate mm-hmm. saboda an hudda shi dan dai maganin shi na gaba dai tun shi na dan karami na aka hidda prostate gaba dai mm-hmm. to yanka ka hudda ta wurin hudda nan wani wuri akwai yan matsaloli sai shi sa namiji shi bai zama namiji da ya kamata shine na harko eh, in ba sa ba sam sam sam bai koma kuma wani wuri kuma wata shida zuwa shekara guda yan ka hudda shi tana ba namiji yana digon hitsari shina digon hitsari ka gane mm. hitsari yana digowa bai sani ba lokacin da yake digowa wato kamar eh. dai eh, ba iya rike hitsari bai iya rike hitsari kenan eh e to mizanin ta wato girman ta a cikin wannan kasa ta mutane Nijar ya za a kimanta shi ita wannan cuta cutar to mm. lalle cikin lisayen da mun kai dai a cikin ofital lamorde an lisawa an ka gani an ka gani cikin mutane 100 da aka da aka da aka hmm. cikin hospital akwai akwai kamar mutum biyar zuwa mutum bakwai waɗanda saboda ciwon wannan na an karge su mm. akwai matsala ke bala mutum biyar zuwa mutum bakwai saboda wannan ciwon eh to eh, su idan aka binciko wannan cuta da ke gare su mhm. eh, su su mara lafiya suna mamakin ita wannan cuta doctor mara lafiya eh ah, inda mutum bai lafiya an tunda mutum ka zo da wata an ce ga irin cutar da ke gare ka kai kuma baka yi tsammanin ita ba ai akwai mamaki kuma ah. akwai ban tsoro ko akwai mamaki akwai ban tsoro mm. dan dai ka san wanda an ka ce ma shi na da kansa lalle shi na rikici tunda ya san kansa ba ciwo ne ba kullum wanda aka yi ma magani to kawai wannan bincike da wato wannan hukuma ta sashe ta kasa da kasa ta nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na wannan cuta wato ana samun ta a cikin ƙasashe masu ɗan ƙaramin ƙarfi ma'ana kamar ƙasashe masu tasowa yawanci za a yi a kasashen mu na afirka shin talauci ma yana kawo ita wannan cuta to wannan cutar dai ba ta da ba gama ta da harkar talauci ba eh, don dai ko kasashen nasaru hmm. wa'anda adda adda ci gaba adda ci akwai wannan ciwo kwarai ya dame su kwarai don dai can ma shine shine na harko wajen namiji mai shekara hamsin hmm. su ma can wajen su tunda an ce cuta ce eh. wadda ta shafi wato mutanen da suka dan mayanta wato wanda suka wuce ma shekara hamsin na'am eh, to kenan ita ba ta kama su matasa kamar 'yan ƙasa da shekaru hamsin haka. lalle da wuya zuwa matasa zuwa shekara hamsin da wuya a same ta ana iya a samu mai amma akwai wuya a same ta wajen namiji da bai kai shekara hamsin ba mm. in ka same ta ko ba ta da kyau wajen maza dai waɗanda sun koce hamsin nan na ta yawa mm. hamsin sittin zuwa saba'in. To dokta shin akwai wata hanya ko kuma wasu hanyoyi na kariya da ita wannan cuta? To hanyoyi na kariya dai da, aka tsammani dai bancin haraka rage, rage cin naman nan. Tsammani ne ake koko dai an gano hanyoyin na <laughs> to magance ganin an kai na rigakafin ita wannan cuta. Ganin an kai. an ka ce tsammani kawai dai har yanzu ba a tabbatar da watakila suna magance ita tana ana kare suna kare mutane mutane da ita wannan cuta ba to shi dai wanda an ka diba wanda an ka lisa da mutum wanda gaji yawan cin nama kwarai wajen su an yi samun shi wanda ke yawan cin nama kwarai an yi samun shi wajen su shi dai ne wannan an ka sani mai ba a gane ba da ana shi ke shi na zakkuwa ga mutane mai da an ka lisa an ka gani waɗanda sun ka yi cin nama sun yi mm, samun shi idan na gani yanzu dai ma wato eh, a bangaren likitanci yanzu ba a zurfafa bincike ba na gano wato musabbabi ko kuma da dalilan da suke janyo ita wannan cuta ga waɗannan ɓangare na al'umma. To lallai wannan har yanzu ana ga bincike ba a samu ko menene ba ga kawo shi ga abu kaza shi na ga sa ciwo kaza har yanzu ba a same shi. To ai kawai sauran cututtuka yawanci an gano abubuwan da ke haddasa su dokta. Lalle ana na ana ta biɗa ko yanzu ba da kai. Wannan yana nufin cewa cuta ta haƙarhin likita. To ka san cuta likita ka san in ya diba nan bai samo mahwari ba shi na ba da ƙari wajen magani shiga abin da suka iya yi to wajen magani wajen magani an san da in mutum ya zaka likita tun da wuri an gane akwai ciwo ana iya a hudda mun shi gaba ɗaya wannan sai a hudda mun shi gaba ɗaya sai shi warke amma sai wanda ya zo da wuri sai wanda ya zo da wuri ka san kuma mu nan ga mutane ba su zakuwa da wuri na'am to sai kaga ciwo sai ya galabaita ya kai inda ana ana ba san kakan da za a yi da mutum sai nan ka gane shi to dokta eh, me ke kawo waɗannan abubuwa wato mutane sai ciwo ya ci su ne za a je likita alhali kuma ciwo idan ya ce mutum an ka je likita likita ai akwai wuya ta ta yi wani abu ko abin da a matsala mu kenan likita mutanen mu sai sun yi ta kewaye ba sun ta sun ga wani sun ga wani sun kewaya ko ina da ko ina sun ga babu sarki sai Allah sa'annan suka zakkuwa likita wato in sun ka zakka likita mun ka auna deja ciwo yayi nisa eh. yayi nisa abin da za a yi musu dan abin da za a yi musu kalilan ne ba kamar in sun ka zo da wuri na ba za a yi musu babban aiki kenan mutane su ma yi hattara idan suna da ita wannan cuta aka gano suna da ita kasu ta su ne wani magani na gargajiya dai ya kamata su gaggauta su zo likita tabbas bai yiwa in mutum ya zaka da wuri akwai wannan babban operation da aka mutum wadda yan ka yi ta shinawar in mutum bai zo da wuri ba wannan kuma ciwon sai dai yan ka bincika an ga akwai shi sai dai a yi mutum magani wanda ga sa shi ji daɗin zaman duniya sauran kwanan da ya mai saura iko Allah dan eh. dai babu magani kenan to ka gani ko da inda ta yi nisa babu magani to kwai kenan wasu magunguna da ake bada bayan wato a hidda ita wannan wannan cuta gambanta daga cikin jikin mutum in ta wuce ka san tana kai inda ta wuce ba a iya hudda da inda ta yi wani nisa nan ba a iya hudda don ko maganin da za a bada waɗanda za su sa a kwantar da ta kwanta shekara mm. biyar shekara goma hakan amma tana nan amma dai tana nan tana nan kwanta shi ta dai a hana mata sauri wadda ya kamata ta yi maza maza ta gama to kun yi batun yadda kuke aikin hidda wannan tunda kun bayyana cewa kuna aiki a wannan likita ta lamar da ke nan birni mai mm. shin eh, akwai kayan aiki can wanda suke ba ku dama ku gudanar da aikin naku ba tare da matsala ba to kayan aiki ba a ce akwai su gaba da akwai abu da ya da babu dan dai wannan wannan tiyata in za a yi mutum shi babban intervention babban tiyata na sai sai da wa'ansu kayan aiki kuma sai da shirijen da yawa eto eh tun da kun ɗauko nan magana ta kayan aiki kenan dokta idan shi talaka yake da wannan cuta aiki na an ce kashin kuɗi tun da ba cuta ba ce ta talaka na ga alama to ba cuta ce ta talaka ba dan dai bai da kuɗin da shika shika maganin ta amma ana iya akwai abin da aka yi mutum iyakan ƙarhi na likitan namu hmm. Eh, wanda ba mu iya muna iya aika shi kasa waje can su mishi duka da bisa alshihun kasa ko ko shi dan malata an ka aika mutum kasa waje a yi mishi aiki wani wuri mutum shi na gabiya da kanshi wani wuri kuma kasa ta ga taimaka mu to dokta ai wannan cuta ta tana ba ni tsoro saboda kun ce ana kashe makudan kudade wajen aikin ta kwarai mm, ana kashe kuɗi yalla to talaka shi eh, ya kamu da ita wannan cuta ai akwai wuya kenan ya samu lafiya lalle kai ana ana yi mishi kokarin da aka mishi nan nan a kasan amma in kamar ya zaka da wuri nan in kama ya zo tun da wuri ana iya aika shi kasar waje inda za a yi mishi inda akwai kayan aikin gaba daya da ya kamata inda za a yi mishi aiki gaba daya in hoshi na da Eh, shina da naira mm. sai da naira sai eh, yana da kuɗi ko sai gwamnati ya taimaka mishi to Allah kyauta eh. to kenan mu dawo kan yadda mutum mutane za su yi su kare kansu da ita wannan cuta waɗannan matakai ne kake gani ya dace mutane su bi domin su kiyaye kansu da ita wannan cuta wadda nake ganin cuta ce da ke iya kawo annan rayuwa ta jama'a domin cuta ce wadda ma za a tana iya kashewa nan take haka ne lallai saboda saboda don gudun wannan ciwo ya kamata maza tun suna da shekara 45 su fara zuwa suna ganin shirurgiyan da aka ce ma urolog mm. ko ko medecin generalist mm. an tuka su diba musu wato ya dace da su je likita ana bincika ko da so guda cikin shekara ne ba kenan ba sai mutum ma ko ya ji ba jin daɗi a ba sai ka ji ba ka jin mm. daɗi ba da inda kaga ka fara kai shekara 45 50 ya kamata ka zo ana ɗan diba maka yanzu misali na ya kamata a ce na fara zuwa likita ina ana min bincike ko yanzu in ka kai shekara hamsin ka zo likita ana yi ma bincike a diba in kana da shi to binciken in baka da shi kaga shi kenan sai zuwa sai baɗi a sake diba to likita kyauta ne za a yi binciken ko ko shi ma sai dai an da kuɗi ko ka san likita ko ko likita ko na gwamnati na ai ana biya ko haka ne sosai to kenan duwa da an kai akwai dan kuɗi kalilan da zaka kamata mutum shi bada <laughs> a diddiba mishi ah. dan a samu a gane in shi na da shi tun da wuri a samu a raba shi da shi mm, to baya ga shi mutum eh, tun da wannan kamar rigakafi ne a gaggauta zuwa likita da adai an kai an wuce shekaru arba'in da haka a je likita bayan zuwa likita waɗannan matakai ne kuma ta kamata mutane su bi. To in dai an ka bincika shekara arba'in da bai zuwa hamsin an ka bincika baka da shi sai wata shekara kuma ka dawo shekara duk ya kamata ka dawo a diba maka. Mhm. Amma ya to cikin gidanku akwai wanda adda ciwon akwai wanda adda ciwon cikin gida kenan risk din. Kenan cuta ce wadda kuma ake iya yada ta ga wasu kamar gado gado aka yi mata kai in kamar ta ana iya gadon ta in kamar cikin gida kakan mutum ya rasu saboda shi hmm. to iyan da jikokin suna iya su kamu da suna suna da suna suna kamar yanzu sun he sun he zahin kama ta kai ga wani wuri hmm. inda babu kwa kamar so uku zuwa so hudu sun he kama shi eh, eh, yauwa to kun ce ai akwai mizanin shekarun da ita wannan cuta take kama mutane eh akwai shekaru to in kamar shekarun sun kai na su kamu da ita ko ko dai ko shekaran nasu ba su kai ba tunda ah, in sun kai dai jinin nasu eh, akwai mai ita A ah, in sun kai dai kamar yanzu eh, wanda wani kakan shi na da shi in ya kai eh. shekara 45 zuwa 50 ya kamata shi zan zuwa ana diba mishi wato tana aje cikin jikin shi amma ba za ta bayyana ba in shekarun ba su kai bane ko ko dai saboda mutane ya kamata dokta a gane da su a ah, ba tana aje na cikin jikin shi ba mai gani an kai kamar irin sun yi zahin daukan shi kai ga waɗanda ba taɓa yi ba gidajensu hmm. ka gane kenan ita ba ta hitowa sai zuwa wajen shekarun nan mm. kun ba dan tana ajene ba mai haka nan dai na zata na ita hito haka mm, haka dai za ta bayyana mm. ga mutum wajen shekarun ya kamu da ita madalla kenan ya za a yi to su mutane su kiyaye domin kar su sanya ma muta yan uwansu tunda an ce kamar ana kama da ita kawai ana iya gadon ta ma ba kamar mutum na sama na sanya ma dan uwan shi na ba me ta yi saurin hitowa cikin irin gidajen na. na'am ba dan mutum na da shi na ba zai samu eh, wani kamar ba wai ba ba kawai ya yada mu mutum ita ba eh. ina zamana da kai misali ba oh, ba haka ba haka nan ba eh. amma dai in mutum dai dan uwansa ko wani kakansa yana da ita wannan cuta ya taba ita wannan cuta to shi an tana ruwa shi ma mm. wata rana shi shi da ya kai shekarun tsufa ko oh, shi fara kula da eh, wannan wuri shi gani ka ta shi shi na'am hmm. to bayan shi wannan rigakafin na a rika zuwa likita ana bincike shin akwai wasu matakai kuma da ku likitoci za ku bayar daga jama'a domin su ƙara kiyaye kansu da ita wannan cuta to wallahi wanga gazance wanda ne wanda maka kin su daina da wurwuri mutum shi zo hmm. a samu a bincika mishi babu zance kuma a rage cin oh, nama ai tunda kun ce nama yana kuma in ka san akwai shi cikin gida kai kokari su nama daga sa abin shi zahin hitowa a rage cin shi a rage cin nama mai maski a rage cin nama mai meko domin <laughs> <laughs> to dokta eh, ina ganin abin zai waga ga dan Nijar a ce mishi ya rage cin nama mai maski eh, mai maski da ana ya rage cin nama mai maski man dokta ai kadima yadda eh, al'ummar Nijar suke da son cin nama akwai wuya a ce eh, yan Nijar mutane da dama su bar cin nama saboda wannan cuta amma kuma ya kamata a bari a to ba ci an kai a bari ba a rage hmm. a rage aka ce ba ci an kai a bari hmm. mutum bai zama bai cin nama sam sam sam bai yiwa haka ne amma ana rage to kamar in na gane kamar mai ne ke haddasa ita wannan cuta to wani man shanu da wasu sauran mayuka a bar shan su kenan cikin ah, ya. ni ban ce ba cha da ni a rage cin nama mai matsi shi shi mun ka ji an ka an ka faɗa muna na'am shi mun ka ji na'am eh Eto, eh, do, dokta, ita wannan cuta ta wato wannan kansa ta cutar fitsari za a cewa eh, an san da cuta ce wadda an tana zuwa ga waɗanda suka mayanta. To bayan ita wannan cuta ta, ta kama jikin nasu ba ta janyo wasu cututtuka na daban a wannan lokaci. To shi kansa kansa ke na, na, na prostate ke. In ya kama mutum inda har yayi nisa, ka san ɗazu na ce maka shi na ya shi kama kasusuwa. Mm. Sai shi ita da cikin cikin prostate sai shiga cikin jini mm. ko shiga cikin wasu yagwai nan cikin mutum sai shi ta wani waje mm. Mm. to in ya ta in ya kama kasusuwa sai ka ga mutum bai iya tashi bai iya tahiya sai ka ga mutum bai iya tahiya kawon shi sun sun kaba bai iya tahiya koko koko ka ga ya kama ya kama anta mutum in ya kama anta ciwon anta kuma shi kuma wata matsala ce ko ka ga ya kama gilbe mutum don ka shi ne matsalar ciwon saboda yana zuwa yana kama wuri wuri wuri wuri da bai kamata ba eh don da ya fara kama wannan waje nan da yi ka ji mu oh, to shi yasa ka son ko kakana in za a samu a ganshi da wuri ya yi nasifa da a ganshi lokaci da dai lokaci ya kare wato rigakafi mm. dai an ci magani wala to idan mun ka diba wato a farkon gabatar da wannan shiri an bayyana cewa kungiyar kiwon lafiya ta duniya eh, OMS a misalin shekara ta 2012 an bayyana cewa mace-mace sun kai kusan miliyan takwas da ɗigo biyu da ita wannan cuta ta haddasa kimanin kusan kashi goma sha uku cikin ɗari. Dokta abin yana da ɗaurin kai kuma ita wannan cuta tana ba da mamaki ganin gata ba ta da girma amma tana haddasa mace-mace da yawa kusan kashi goma sha uku cikin ɗari. Ya za ku cewa kan wannan adadi kenan cuta ce kamar sauran cututtuka masu kashe mutane sosai. suna kashe mutane sosai don dai da hankali cewa an ka gani an ka ga wajen in kama waɗanda ke zakwa wurin wurin adiddiba musu mm. cikin kashi hamsin zuwa saba'in waɗanda sun kama ciwon nan deja waɗanda sun ka zaka hankali cewa an ga deja ciwon ya yi nisa mm. cikin kashi hamsin zuwa saba'in ciwon ya yi nisa gare su mm. kuma wajen rasuwa kin nan shine kansa na biyu shine kansa na biyu gaban kansa na nasuhi suhi mhm. wurin sheda na mhm. Mhm. shine na biyu wanda ke kashe mutane maza eh, to an samu wani adadi wanda ya shafi wannan kasa ta mu ta Nijar kan ita wannan cuta kan kashewar da take yi to nan ma tana kashe da yawa tana kashe da yawa generally in mutane da yawa suna zan rasuwa saboda shi mai ba mu da lisa muka gani har mutum nawa cikin 100 shi mm. kashe to yanzu a wannan lisa yi a misalin ce ce a kowace safiya ko kuma a dauki a cikin wata kamar kuna samun mutane masu dauke da wannan cuta kimanin nawa haka ko ana cewa kowace safiya akwai masu zuwa da wannan cuta su ce suna fama da ita to kamar masu zuwa ganin lokutarawa. Eh. cikin kashi ɗari ana samun hudu zuwa biyar waɗanda da shi hudu zuwa biyar cikin kashi ɗari ana samun waɗanda da shi wannan ciwon kansa nan Nijar mm. eh to an san da ita wannan cuta dole sai an je likita to ya kake ganin mutanen da suke cikin karkara kuma suke dauke eh, da wannan cuta ba sani ba ya al'amarin sun zai kasancewa wannan kira kake ko wani rigakafi za ka cewa su ɗauka domin su kiyaye kansu. To lalle wanda duk ya ji wata matsala wajen hutsari namiji dai zuwa shekara arba'in da biyar zuwa hamsin da tun nan ka ji wata matsala ya kamata in daji kace ka kai ka ga lokutan daji. in ya diba ya ga abu ne mai matsala shi zai aika ka wajen babban likita na gaba hmm. su kuma sun bincika sun ga abin da hikarin su ne za su aika ka wajen manyan likitoci na cikin mayoyin jahohi hmm. to cikin mayoyin jahohi wannan duka nan da na aka sanin ko shi ne ko ba shi ne ba mm. in shi ne in suna iya gyara suna iya magani sai su yi nasu kokari in ba su iya kuma suna su aiko shi wajen mu mm. to an san da wato ma'aikatar kiwon lafiya ta wannan kasa ta mu ta fara mai da hankali kan ita wannan cuta wannan yana nuhin cewa cuta ce wadda take son ta bazu a wannan kasa ta mu idan ba a yi magance ta ba to lalle cuta ce wadda ke zakuwa kasashe duka na da ita kasar Nijar ita ma tana da ita kenan ƙasashe duka ya kamata su tashi tsaye gare ta a samu a ga ko menene ko menene ke kawo ta mhm. tunda har yanzu ba a san ko menene ke mm. kawo ta ba wajen maza ba a sani ba har yanzu mm. yan ka samu yadda an ka san ko ne ke kawo ta yadda abin yana mu kowa sauki amma ciwo tanki ba san ko ne ke kawo shi ba akwai matsala akwai matsala tunda baka san kaka za ka yi dan kashi kan maka mm. to eh, likita doctor ya za a yi a wayar da kan jama'a shin ka kuna zuwa cikin ƙauyuka kuna wayar da kan jama'a ko kuma akwai wasu keɓaɓɓun wato ƙungiyoyi da suke wayar da kan jama'a kan wannan ita wannan cuta to zance wannan cuta dai ba fara zuwa zuwa ana zancen ta da mutane ana hasara mutane shi mm, to amma kuma ta fara yawa a cikin an fara samu suna zakkwa mu muna musu mm. iyakan namu kokari to eh, dokta ai tana yawa ga jama'a yanzu saboda an ce yawancin tsaffi ita ta kama waɗannan tsofaffi ah, to kuma a cikin wannan ƙasa ta aika akwai tsofaffi idan waɗannan tsofaffi ba su fara zuwa likita ba ana musu bincike ai akwai matsala wannan cuta sai ta zama su. kuma an ce kuma cuta ce wadda dole sai da kuɗi saboda aiki wani aikin nata dole sai an kashe kuɗi lallai dai cuta ce gaskiya cuta wadda ke kawo babban matsala amma ka san cutar irin su na ce maka bui suke ko wanda shina kawo matsalar hitsarin mai amma amma bai yawo cikin jikin mutum in ka hudda shi kuma an hudda da ne akwai shi wancan wanda aka ce ma kansa din shi shi in ya riga ya shiga cikin jiki da wuya shi ta sai dai a kwanta shi wala 'yan kwanta kwantaso na mutum na samun shi unhani shi harkokin shi da kyau da kyau amma in ba kwanta shi ba babban matsala ce To an san da yawancin lokaci a wannan ƙasar ta ta Nijar mutane suna fama da talauci yawanci sai ka ga babu kuɗin zuwa likita ɗin an yi son aje wato wajen masu maganin gargajiya saboda mutane yawanci can ne suke gana akwai dama a nemi maganin gargajiya shin wani kira za ka yi ma jama'a na su kiyaye a yi ƙoƙari dai aje likita saboda wannan cuta ina ganin ba ta neman maganin gargajiya ba ce. To lallai dai ka harkar kansa na prostate ko wajen likitoci kaga matsalar ne gaya maka iri-iri ga sunan mutum bai zo tun tun tun da wuri ba da wuya shi warke sai dai a kwantar da ciwo to ban sani ba in akwai maganin shi wajen gargajiya mu dai ba mu da labari wannan hmm. kuma mun san duk waɗanda da shi can suka kariya likita suke kariya kenan ko da sun yi suna ya kamata a tambaya ya yi musu unhani ko bai musu ba hmm. maganin da an kai musu na gargajiya mai mun san da duk da an kai likita ake kariya hmm. To ai wani lokacin ba a sanin wace cuta ce ita tunda akwai da dama san wannan cuta ba eh. Eh, likita. Eh. ta ba da dama tunda ka zo ka yi tsari ka ga jini sai ka yi tsammani a kai wuce zai wannan abu. To lallai wanda ya yi tsari ya ga jini ya kamata shi maza shi zo likita dan dai. To shi kowane lokaci mutum ya tsari ne na jini ne zai yi koko dai jehi jehi ne ah. tsarin zai rika zuwa. A ah, ba ba kowane lokaci na ba wata rana dai na haka kawai wani daga tsayayen tsari na ya tsaya ke hitowa. Mm. Mm. sai jini ya fara hitowa wani wuri kuma kana tsakanin tsari na sai ga zan jini zalla mm. ka gane kuma wani wuri kuma ba wannan ne ba kawai ciwo dai ne kace ji baka gane komai ba sai ka zo mm. wato duk dai mutum ya ji wannan in mutum ya je hitsarin yana da launin jini mhm. ya kamata ya hattara sannan in kuma ya ji yana jin ciwo a lokacin da yake son ya hitsarin shi ma ya kamata ya je likita waɗannan alamomi guda biyu su ne dai ina ganin maye mayan da suke tabbatar da ita wannan cuta akwai ta gaya jikin ɗan adam kenan eh, eh, haka nan lalle in mutum ya zaka ya ji wannan ya ji dai akwai matsala wajen harka hitsarin shi wanda ya wuce shekara hamsin hakan ga in ya zo likita lokacin da aka samu a bincika aka samu a gaya mishi ko wace irin cuta ta a gare shi mm. in waga cuta ta wadda ba ta da matsala kwarai sai a gaya mishi in kuma waccan ce kuma sai a gaya mishi sa na a gaya mishi abin da ya kamata shi mm. shi samu shi ji dama har mm. akwai magani iri iri da da aka iya mutum likita don a samu a kwantashe shi akwai magani da aka iya bada na sha in bai iya wannan akwai magani da aka yi na allura in bai iya wannan kuma akwai magani da aka yi na opération. Hmm. mai wata operation ba daga sa ciwon shi ta ne ba mai tana kwantashe shi kamar da magunguna da allurai kwantashe shi mm. sai dai magungunan tsada gare su akwai tsada gare su tsada gare su kuma tasha na za kai sai kai kamar wata shida zuwa shekara guda kana sha to in babu kudi ai kuma akwai matsala ko ba gaskiya ba akwai wata da gare su mm. amma dai suna da amfani mm, suna da amfani amma akwai tsada doctor suna mai da ciwon baya suna mai da shi baya kwarai an san da akwai wata cuta da take hana hitsari ya tsaya shin akwai bambanci tsakanin ta da ita wannan to wacce wadda ga hana tsari wadda ga tsaye da tsari ko hmm. waccan cuta daga tsaye da tsari ita kuma da mun bincika mun san ita ce sai an ka gaya mutum shi kuma wata kuma maganin ta daban ne mai ita ana iya maganin ta gaba ɗaya hmm. awa ita ana iya maganin ta gaba ɗaya eh, to ai baitin wadda take tsaye da hitsarin kuma akwai wanda kuma shi hitsari bai tsaya sai ka gama mutane suna taya da wata eh, eh, roba a jikinsu hitsari bai tsaya duk ko da ita ce yi. to duk da cikin cutocin suke na wajen hitsari amma dai roba nan da ake sa kamar wanda hitsari ya ketowa ne sam mm. wurin hitsari giya inda hitsari ya kamata shi wuce mm. ya mace kwarai mm. don saboda ya mace shi yasa aka sa roba nan samu ta shiga cikin mai tsara ta hidda hitsari ka gane ku wala mai wannan wannan kayan a yi mishi aiki na aka tun tunda ka san hitsari bai hitowa babu zama ko baka iya zama baka iya kwanci mai tsara ka ta ka'aba ta ta ka'aba in ba kokari an ka hidda hitsari ƙarin nan ba hmm. lalle mutum bai da lahiya to dokta ai akwai mutane kuma za su kasa bambanta ita wannan cuta ta prostate da kuma wato eh, sanyi saboda wani bi mutum in yana da sanhi in yana hitsari yana jini to ya za a iya bambantawa mu likitoci ana bambanta su duka da wannan ciwo hmm. ciwo na prostate da waɗancan ciwo na su sanyi ba ɗaya ba ne hmm. ba ɗaya ba ne su waɗancan ciwon sanyi suna aka ce ma maladi sexuellement transmissible mm. su waɗannan ba ɗaya bana da wanga ciwo na prostate shi mm. daban ne amma kuma alamomin nasu eh, eh, eh, yana kusan zama ɗaya amma yawan yawan ciwon nan da aka ɗauka mm. wajen mata su su matsala su wani wuri sai su kai su su ɗar mai hanya hitsari ɗar mai hanya hitsari su kai su kuma in dai ba yi maganin su da wuri ba su don shi kuma babbar cuta ce don ita ma ya kamata mutane tun da wuri in sun ka ɗauki ciwon mata tun da wuri su yi maza maza su zuwa musu musu magani dan da baka yi magani ba bin ka zai zuwa wajen kana wajen shekara 30 40 sai ga wuri mace ba iya ba hitsari ba hitowa sam sam sam to in ya riga ya lalace wannan wuri kuma haka samu a maido shi daidai akwai wuya. to dokta ba mu dai gashiya da wato tambayar ku shin batun ya mutane za su kiyaye kansu da ita wannan cuta sannan kuma ya kuke ganin mutane za su ƙara ƙarfafa rigakafin ita wannan cuta ganin muna kusan karshen wannan muhawara ta mu. to babban horo dai da muka mutane waɗanda sun kusan sun kai shekara hamsin ɗin nan tun da wuri in sun ka wanda ya kai hamsin duka ya kamata shi fara zuwa ko bai jin komi ya kamata shi ta shi a diba mishi a diba mishi wajen prostate din in ba wani matsala in ba wani matsala shi sai badi shi kuma a ƙara diba to wanda kuma an ka ga akwai matsala tun da wuri an ka samu an ka gane ko menene yana sa a samu a mishi magani da wuri shi samu shi sabarka kamar mutanen da kuma ke cikin ƙauyuka wani kira kuke da eh, su ma da ƙauyukan su ma su ma suna da likitoci ko ina akwai likitoci yanzu ƙasar Niger wanda duk da shi na da wata matsala ta likita in ya ta likita likitan shi ya san abin da ya kamata shi gaya mishi dokta ta kara maimaita muhimman alamomin da suke nuna ita wannan cuta mutane suna da ita. To alamomin kasan kamar suna da ɗan yawa ne ba kamar abu ne ba wanda a ce wanga kaza ɗaya na ka ji a ce kana da wani wuri sai ka ga mutum wajen hitsari hitsari bai hituwa da kyau. Mhm. bai hituwa yadda ya kamata wani sai ka ga yawan hitsari ne yake yi mhm. kamar yadda ya tsari zaka zauna bai minti goma minti ashirin kuma sashi shi kuma wato kamar mai da mai ɗiɗɗira haka kamar ɗiɗɗira ne hmm. kamar amma na wajen hitsari wani kuma in ya ji hitsarin sai shi kamar zai kubce mishi hmm. wani wuri kayan shi kai ya kubce wani wuri lokacin da ya kai kayan shi hidda zariya ya kubce hmm. ka gane ko wani kuma jini na za shi gani cikin hitsarin wani kuma kama sai shiga kamar in ya kawo mani cikin mani akwai jini wani kuma sai ka ga sai dai an yi examen kin ga sai an yi bincike akwai wani bincike da muka yi namu wanda muka ga da mun yi sai mu ga abin yayi yawa in yayi yawa shi tana yawa shi na da wannan matsala wasu kuma sai in ciwon yayi nisa ne sai ka ji shi na jin ciwo cikin suwan shi bai san ko menene ke kawo shi ba wani kuma sai shiga kahon shi na kaba ga banza kawa guda ga fara kaba nan waga ta kaba ko su kaba gaba dai bai san ko me sa ba wani kuma sai shi fara jin gudaji nan bisa kashin gada aka ce ma kashin barwargi hmm. tsakanin shi da sauran nama nan sai shi ji wani gudaji a can hmm. to gudaje nan in ya fara hitowa shi kuma tana ba kwa kansa ga mutum koda koda ba na hitsari bane wani kuma kawai jikin shi ke ta lalacewa shi na ta ragewa bai gane komi ba jiki na ta ragewa shi na ta ragewa hakan wani kuma jini na ga ragewa ga jikin shi ka gane ko dokta wannan cuta don kaga duwan ga abun suna da yawa duwan ga abun alamunta ne duka wanga abu ka gane ko don ku duk waɗanga alamu ya kamata mutum shi saka da diba mishi haka nan ba cuta ba ce wadda mutum zai tsaya yi wasa da ita a ba tsaya wasa da ita da inda ka mm. saka hanka bincika hanka diba maka komi da komi komi da da shi kenan in an ga alamu kuma sai a rike ka mm. a fara yi maka magani akwai matsala dokta kenan ta kamata mutane su mai da hankali kan lahiyar su domin an ce lahiya uwar jiki to Dokta Namaiwa Babadi na gode kan wato amsa kiran wannan kunci in Sido Kalangu da kuka yi cikin wannan muhara tamu ta Sido Kalangu inda yau muka mai da hankali kan wato batun cutar fitsari ko kuma cutar prostate wadda an kafi ganinta a mutanen da suka mayanta wato wanda suka wuce shekaru hamsin ko arba'in haka duk ana suna iya kama da ita wannan cuta dokta da fatan masu sauraron mu sun bi wannan gargadi da dokta yi idan kuna ganin alamomin ita wannan cuta kuna hitsari da jini ko kuma kuna jin ciwo kamar yadda dokta ya bayyana a cikin wannan alamomi to a gaggauta zuwa likita a yi bincike muna fata kuma wannan zai taimaka domin mutane su kiyaye kansu da ita wannan cuta ta eh, cutar fitsari ko ta prostate ina fatan mutan da suka bi mu sadaka sun gamsu da wannan muhara ta mutau wadda ta mai da hankali kan batun kiwon lafiya musamman kan wannan cuta a madadin wato malam usaini da ya taimaka mana a basu kan injin ta da taimakon wato bakon namu dokta na babadi wato babban likita ne da ke kula da matsalar fitsari da makamantansu a nan likitar lamar da ke nan birnin mai mun gode kan amsa kiran wannan gaita da kuka yi dokta samun mun gode Allah ya saka da alheri a madadin duka mutanen da suka dafa mana wajen gabatar da wannan mawara neman ma'adani ke ci da ku sai kuma makon gobe idan Allah kai mu.